akwai shi akwai shaddodi gezinoni laces turaruka agoguna inawex ƙananan kai komai da komai akwai kuma kar ku tsorata ka ga shago ne na celebrity kamar kayan mu da tsada babu kayan mu ba tsada ne a ga muna so a yi a zo a siya saboda su ji daɗin sawa su ji daɗin siya ya sunan shagon eh, sunan shagon shine tima makanar tima makaman shi collection tsawa farin ciki an kafa ta shagon namba e5 nan al-amsar plaza opposite shop right to 1 ya kawo lafiya ba abin da babu kuma alhaza a muku idan ana sayar da kaya a waje dubu goma domin muna sayarwa dubu bakwai da ɗari biyar in ana sayar da kaya dubu ɗaya a waje mu muna turarruka don bacci on the west agoguna ba ƙananan sadda atambobi les waye ba abin da babu akwai ƙananan kaya idan kuna so ku gamsu kuma babu kaya ake shiga da mota number E5 Tima Makamashi Collection muna da kayan mu mai arha mai sauki son kowa kin wanda mai